واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر Ku sani ya كومو مني dukiyoyinku da 'ya'yanku jarraba ce daga Allah kuma gwadawa ce za su iya kange ku daga aikin lahira su sanya ku ha'inci da cin amana kuma ku sani a wajen Allah akwai lada mai girma don haka kada ku bari wannan lada ta wuce ku ta hanyar kula da dukiyoyinku da 'ya'yanku har ya kai ku ga ha'inci da cin amana.